Barka ku da sallah 'yan uwa 'yan Nijar masu bibiyan mu a saman tashar YouTube mai suna Suleiman Desan Vincent ko kuma a saman Facebook mai suna Suleiman Desan Vincent. 'Yan uwa gashi kuna nan gani shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya zo sallar Idi a babban masallacin Kadafi da ke babban birnin Yamai. 'Yan uwa albarkacin wannan ranar sallah mai albarka za mu unhani da wannan dama domin isar da ta'aziyyar mu ga sojojinmu na Nijar waɗanda sun kasa daukar da rayuwarsu akan mu. sannan kuma sojojinmu na Nijar waɗanda a hilin daga waɗanda sun ka hana ma idanunsu bacci a kanmu muna roƙon ya Allah ka ba su ikon cin nasara akan 'yan ta'adda sannan kuma duk wani wanda ya haɗa kai tare da 'yan ta'adda domin cimma wata manufashi ya Allah ka tona mishi asiri kuma ya Allah ga ka ba shi ikon cin ma manufashi sannan kuma ina ce ga kira da 'yan uwata 'yan Nijar ku ci gaba da taya sojojinmu na Nijar da addu'a domin suna hana mu idanunsu bacci akan mu. sannan kuma a koda yaushe kun ga sojojinmu na Nijar sun hita zuwa hilin daga kawai ku ringa yi musu zaton alkhairi ku ringa yi musu zaton za su nasara sai na ji ra'ayoyinku a cikin comment wannan tasha ta suleiman da san vincent tana kokarin kawo muku labarai ingantattu don zan kokace ta farko a cikin wannan tasha ta suleiman da san vincent sai kai kokari ka danna mana kalmar abone daga mun dora sabon bidiyo ingantacce zai zo muku ta hanya mai sauki sannan ka kara daurewa ka danna mana kalmar like domin video ya kara isa wurin uwa sai mun hadu a labarai na gaba da yarda allah